Farfesa Yakubu ya nuna takaicin cewa wallafa sakamakon zaɓe da irin waɗannan kafafe ke yi na riga malam masallaci na cikin abubuwan da kan haddasa fitina. A nan shugaban hukumar zaben ya nuna aniyar hukumarsa ta haɗa kai da kafafen yanar gizo da suka san ya kamata a lamuran zaben don tallafawa yaɗa labarun gaskiya. Jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta yi ƙarin bayani. Baya-bayan nan za ka ga kafin hukumar zaɓe ta gama tattara sakamakon zaɓe ta sanar da shi sai ka ga ana ta saka sakamakon zaɓe daban-daban na bogi a kafafen sada zumunta ɗin saboda haka hukumar za ta yi ƙoƙari ta yi amfani da kafafen yada zumunta na gaskiya a lokacin gudanar da zaɓukanta tana da shafi-shafi nata a facebook akwai a twitter akwai a instagram wa'annan kafafen nata su ne na asali wanda ta kirkira domin ta yi ta sada zumunta ta kuma ringa saka duk wasu muhimman sakonni da take so al'umma su sani. Yakubu ya juya ta kan lamuran tsaro yana cewa hukumomin tsaro sun ba da tabbacin samar da yanayi mai kyau gabanin lokacin zaben don gudanar da shi ba tare da cikas ba. nan ma na Zainab Aminu. Samar da tsaro musamman lokacin zaɓe abu ne mai matuƙar mahimmanci domin ma'aikatan hukumar zaɓe da ma 'yan ƙasa na Najeriya wanda suke da niyyar fitowa domin su kaɗa ƙuri'a ɗin ranar zaɓe da dukkan kayayyakin zaɓe da hukumar zaɓe za ta yi amfani da shi suna buƙatar tsaro domin ba su daman gudanar da zaɓen cikin zaman lafiya da lumana. Shugaban na INEC ya ce aikin hukumarsa shirya zaɓe yayin da sauran hukumomi ke da nasu ɓangaren na tsaro don kare lafiyar jami'an zaɓe da masu kada ƙuri'a. We fully support the establishment of the Electoral Offenses Commission and Tribunal. Remove that responsibility from INEC Gabanin tafiyarsa Amurka, Farfesa Yakubu ya yi taro da manema labaru inda ya nuna goyon baya ga shawarar kafa kotu ta musamman da za ta rika hukunta waɗanda kan take dokokin zaɓe. Masu sharhi na cewa Najeriya na da dokoki masu kyau, amma ba su fiye tasiri ba sai in ana buƙatar tasirin nasu. Nasura da kaya ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.